daga nan birnin washington a gundumar columbia sashen hausa na murya amurka ke magana akan mitoci 19,31,49 da kuma 60 a masakacin zango a birnin yamai da ke jamhuriyar niger za ku iya sauraron ma tashar voa africa akan mita 102.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a fm nomad dalol fm da kuma niyya a birnin kwanni sannan masu mu a ghana za su iya samun matashar afm ta alfa rediyo da ke kumasi baya ga haka a kodiyaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya yau laraba 13 ga watan maris din shekarar 2019 Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, da jihar kamar da Chadi ɗayan dare kenan a nan Washington DC. Da farko ga kanin labaran duniya. Gwamnatin Amurka na fama da yawan kiraye-kiraye na buƙatar ta hana amfani da samfurin jirgin saman nan da ya faɗi a ƙasar Habasha ranar Lahadi. a halin da ake ciki kuma gwamnatin Somalia ta hana amfani da nau'uka hudu na wasu jiragen sama samfurin antonov mutane kimanin dubu uku akasari mayakan kungiyar isis sun fice daga garin bangus na kasar siriya jiya talata To hukumar zaben Najeriya ta INEC ta saka ranar 23 ga watan nan na Maris a matsayin ranar da za a sake zabukan da aka ayyana su a matsayin waɗanda ba kammala ba. a jihar Taraban Najeriya yayin da 'ya'yan jam'iyya mai mulki ta PDP ke yi wa juna barka su kuwa takwarorinsu na jam'iyyar APC sun ce za su kalubalanci zaben ne. zan kuma gode ma mutanen taraba gabaki ɗayansu wanda suka fito a yawansu yawa su yi mun kuriya wannan insha Allah insha Allah zan wannan sakamakon zaɓe. to sai dai akasin hakan aka samu a jihar Bauchi wato jam'iyyar ta PDP ce ke bin APC bashi yayin da ake takaddama ayyana zaben a matsayin wanda bai kammalu ba mu abin da muka sani kuri'ar mu ta tafawa balewa ita ne ba a shigar mana da ita ba kuma al'ummar jihar Bauchi muna jira mu ga ta yadda za a murɗe mana wannan kujerar mu anan abin da muke faɗi a cikin to jam'iyyar mu ta APC na cike da imanin cewa zaben da za a yi muna da fatan alheri a kai. Sannan Madina Dauda za ta shigo da shirin demokradiyya a yau, amma bari mu fara da shan labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Gwamnatin Amurka na kokarin jan kafa kan kira-kirayen da ake yi a ciki da wajen kasar cewa ta bada umarnin dakatar da amfani da wasu sabbin jiragen sama samfurin jet waɗanda sau biyu irin su ke rikitowa cikin watanni shida kawai har aka samu mutuwar mutane 350. A cewar wasu hadaman fadar shugaban Amurka ta White House, shugaba Trump ya shiga tattaunawa kan matsalar ta jirgin sama samfurin Boeing 737 Max 8 tare da wasu mutane waɗanda hadiman ba su fayyace ba. Tun da farko a jiya talatar, shugaba Trump ya samu tabbaci daga shugaban kamfanin da ke kera jirgin na Boeing 737 Max 8 cewa jirgin bai da matsala a cewar wasu jami'an kamfanin na Boeing. tun bayan da irin wannan jirgin ya faɗi ranar lahadi a ƙasar habasha hukumomin tasoshin jiragen ƙasashe da dama a faɗin duniya ciki har da china da turkiya da indonesia da brazil da koriya ta kudu da kuma dai ɗokacin ƙasashen da ke ƙungiyar tarayyar turai eu suka ba da umarnin hana amfani da irin wannan jirgi na boeing 737 max 8 al'amarin da ya mai da shi samfurin jirgin sama mafi bakin jini a duniya a halin da ake ciki kuma gwamnatin somaliya ta hana amfani da nau'uka hudu na wasu jiragen sama samfarin antonov waɗanda ake kerawa a ƙasar rasha saboda kare mutane daga yiwuwar haɗari a ƙasar hukumar zirga-zirgar jiragen sama ta ƙasar ta somaliya scaa a takaice ta ce daga ranar 15 ga wannan wata na maris babu wani samfarin an24 da an26 da an32 da kuma an12 da za a bar sheke ta hazin sararin saman kasar jami'ai sun ce ko da yake babu wani hadarin da ya faru da samfarin jirgin saman kirar rasha an yi ta kusan yin haɗurruka da su wata wasiƙar da hukumar ta scaa ta tura ma kamfanonin jiragen sama a ƙasar ta buƙace su da su daina amfani da irin waɗannan jiragen saman tun daga ranar 28 ga watan jiya wato fabrairu daga baya ne dai aka tsawaita wa'adin. mutane kimanin dubu uku akasari mayakan kungiyar isis sun fice daga yankin bagus na kasar siriya jiya talata a yayin da dakarun da ke samun goyon bayan amurka ke lugudan wutar rokoki da manyan bindigogi kan abin da ya rage na yankin na isis da ke da ta ce daular da ce mayakan sdf da jami'an kurdawa sun ce ɗaruwa mayakan isis da iyalansu sun miƙa wuya jiya talata dakaru na sdf sun ce sun ceto wasu mata uku yazidawa da yara hudu su ma yazidawan a yayin da suka nufi wasu sassan bagus mayakan na sdf sun jima suna dannawa ga dan abin da ya rage na yankin na isis da ke arewa su gabashin siriya inda suka yi ta matsawa sannu a hankali saboda nakiyoyin da aka binne suna ta kuma fuskantar abin da suka kira matukar turjiya To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. ‘Yan majalisar dokokin tarayyar Burtaniya jiya talata sun yi watsi da tsarin Firaminista Theresa May na baya-bayan da na ficewar ingila daga kungiyar kasashen turai eu daga ranar 29 ga watan nan na maris majalisar dokokin wato ta kada kuri'ar rashin amincewa da me da kurku 391 aka san 242 wanda ya janyo shirin kada wata kuri'ar a yau dinnan laraba kan koshin burtaniya za ta fice daga kungiyar ta iyu e ba tare da ginda sharuɗa ko tsarin ficewar ba idan kuma wannan ma ya ci tura gobe alhamis kuma za a kada wata ƙuri'ar kan ko za a sake tuntubar kungiyar ta eu ta ba da ƙarin lokaci saboda a ci gaba da tattaunawa kan yarjejeniyar me ta yi ƙoƙarin zawarcin 'yan majalisar dokokin tarayyar ƙasar kan su amince da yarjejeniyar da ta cimma ranar litini da shugaban kungiyar ta eu jean claude janka kan wasu sauye-sauyen da aka tabbatar da su a dokance saboda a tabbatar da ci gaba da buɗe kan iyakokin da ke tsakanin Burtaniya da wasu ƙasashen ƙungiyar ta EU wato Ireland da Northern Ireland koma bayan ficewar Burtaniya daga ƙungiyar ta EU. wasu fitattun 'yan hollywood da kococin kwalejoji da masu kula da ɗaliban da ke rubuta jarabawa da kuma wani babban jami'in wata kwaleji na daga cikin mutane hamsin da ake zargi a wani abun da masu gabatar da kara suka kira babbar taɓargazar ɗaukar ɗalibai da ɓangaren shari'ar amurka ya taɓa gani ɗalibai kan samu shiga wasu manyan makarantu bayan iyayensu sun bayar da cin hanci ga wani william ring sinka don shirya jarabawar bogi ya samar da takardun kammala jarabawa na bogi da kuma samar da takardun cimma wasu nasarori a bangaren wasannin motsa jikin dimma na bogi ibrahim kalmasi garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ta hukumar zaben najeriya inec ta saka ranar 23 ga watan na maris a matsayin ranar da za a sake zaɓukan da aka ayyana su a matsayin waɗanda ba a kammala ba wato a jihohin adamawa bauchi filato kano da sokoto da kuma benue hukumar ta inec ta bayyana hakan ne a wasu sanarwa da ta wallafa a shafin ta na twitter sanarwar da abokin aikinmu muhammad hafiz baban Legani da kuma haɗa mana wannan rahoto sanarwar ta ce hukumar ta ɗauki matakin ne bayan wani zama da ta yi a jiya talata inda ta yi nazari kan yadda aka gudanar da zaɓuka a jihohi 29 da kuma mazaɓin 'yan majalisar dokokin jiha 991 waɗanda aka yi a ranar 9 ga watan maris hukumar ta ce an ayyana zaɓukan a matsayin waɗanda ba a kammala ba ne saboda dalilai masu yawa mafi akasari saboda yadda aka daina amfani da na'ura mai tantance masu kaɗa ƙuri'a ko kuma inda aka gaza kai na'urorin. ko kuma aka jefa ƙuri'u fiye da kima ko kuma aka samu hatsaniya a wasu rumfunan zaben hukumar ta inec ta ce tare da yin la'akari da dokokin zaɓe na sashi 26 da 53 na kundin tsarin dokokin zaben da aka yi wa garan bawul na shekarar 2010 za a iya cewa ba a san matsayar waɗannan zaɓuɓɓuka ba har sai an sake su sanarwar ta ƙara da cewa kwamishinan zaben jihar bauchi ya gabatar da wani rahoto kan yadda aka samu hatsaniya a karamar hukumar taɓawa ɓalewa a wajen tattara sakamakon zaɓe lamarin da ya sa aka soke zaben karamar hukumar baki ɗaya aka kuma kafa wani kwamiti domin ya gudanar da bincike. tumadalla gaida muhammad hafiz baballe a jihar taraban najeriya jam'iyyar apc mai adawa ta ce za ta kalubalanci sakamakon zaben gwamnan jihar da hukumar inec ta ayyana pdp a matsayin wacce ta lashe zaben ga ibrahim abdulaziz da karin bayani daga jalingo yanzu haka wannan nasarar ta zarcen da gwamnan jihar aktadare disan isaku ya na wa'adi na biyu ya bude sabon babi a najeriya na cewa jam'iyyar pdp ce za ta share fiye da shekaru ashirin tana mulki a jihar inda gwamnan ya nuna farin cikinsa da cewa wanda zan ce zan gode ma allah ubangiji zan kuma gode ma mutanen taraba gabaki ɗayansu wanda suka fito a yawan su yawa su yi mun kuriya cewa suna so mu ci gaba mu yi tam na biyu muna son tabbatar musu da yadda allah za mu yi aiki fiye da ba shi kuwa martaninsa dan takarar jam'iyyar adawa ta apc sinata sani abubakar aladi wanda mako tsohon mukaddashin gwamnan jihar ne ya ce su fa suna da ja kana kuma ya zargin cewa tuni ma aka soma cin zarafin 'yan adawa kananan hukumomi da suka yi a ringizo kamar wukari donga kurmi takun zin wannan kananan hukumomi an saya an rubuta ne babu wata zaɓe sannan an fidda yan ta'adda ana nan ana dukan mutane ana sassara mutane wannan sai da jami'an tsaro ina kira ga gwamnatin tarayya da su yi gaggawan tura mutane a jihar Taraba. Kaman eh, za ka kalubalance wannan sakamako na a kotu? Wannan insha Allah, insha Allah zan kalubalance wannan sakamakon zaɓe. To sai dai kuma na ta martanin tsohuwar ministan harkokin mata a najeriya wanda ko ita ce ya takarar jam'iyyar udp sinita aisha jimal hassan ta ce ta rungumi kaddara to a mako ta shawarci gwamnan jihar ne darius da rungumi kowa a gwamnatinsa ba tare da nuna wariya ba eh komi na allah ne ai dama allah ne mai mulki shi yake ba wanda yake so a lokacin da yake so saboda haka mun ga sakamakon zaɓe allah ya ba wa darius ba abin muka iya za ki je kotu kenan a'a ba zan je kotu ba ba inda aka yi fada saboda haka ina bashi shawara eh, wannan idan allah ya baka shugabanci amanan mutane ya baka a hannunka dole ne da eh, mai sallah da krista har da masu dodo dole ne masu bautan dodo dole ne ka yi wa kowa adalci a cikinsu abinda allah ya faɗa kenan sakamakon zaben da na jihar taraba ya bar baya da kura domin ko a jiya talata sanda aka samu tashe-tashen hankula da ke da nasaba da sakamakon zaben lamarin da koya kai an kafa dokar hana fita a wasu kanan hukumomi ibrahim abdul aziz sashen hausa na murar amurka daga jalingo a nigeria To a Bauchi ɗaya daga cikin jihohin da aka ayyana su a matsayin waɗanda zaben su bai kammala ba. Wasu mata ne suka gudanar da zanga-zangar lumana dangane da ɗora zaben a ta jihar wato na jihar a wannan ma'auni. Daga Bauchi ga rahoton da Abdulhamid Muhammad ya aiko mana. da misalin almurin jiya talata mata suka jiƙaƙi ofishin hukumar zaɓe mai zaman kanta na ƙasa wato inec da zama toshe kofar shiga hukumar amma jami'an tsaro da aka jirge don su sa ido kan masu shige da fice suka hana matan isa ofishin amma sun bar matan su gudanar da zanga-zangar ta lumana a dab da kwanan shiga ofishin hukumar zaben ga kuma yadda zanga-zangar ya gudana. to sai dai kuma biyo bayan soke sakamakon zaben karamar hukumar ta fara balewa da hukumar ta yi da hakan ya tabbatar da cewa zaben bai kammala ba hakan ya sa jam'iyyun pdp wanda take ganin an yi mata rashin adalci sabida da soke zaben wanda halin da ake ciki ta wuce jami'ar apc da yawan ƙuri'u sama da dubu hudu ga abin da sakataren watsa labaran pdp din ke cewa sunana alhaji anu labari sakataren watsa labarai na jam'iyyar pdp a jihar bauchi kamar yadda kowa ya sani an yi zaɓe mu abin da muka sani kuri'ar mu ta tafawa balewa ita ne ba a shigar mana da ita ba kuma al'ummar jihar Bauchi muna jira mu ga ta yadda za a murɗe mana wannan kujerar ita ma jami'ar APC ta kira taron manema labarai ne domin bayyana matsayinta kan batun soke zaben kamar yadda sakataren kwamitin watsa labarai na yakin zaben gwamna a jihar ke karin haske. sunana balarabe shehu ilela mun kira wannan taro ne domin mu nuna matsayinmu akan zaben da aka yi a nan jihar bauchi mu a nan abin da muke faɗi a cikin to jam'iyyar mu ta apc na cike da imanin cewa zaben da za a yi muna da fatan alheri a kai mu ne za mu lashe wannan zaɓe da yardan Allah. To sai dai kuma a wata sanarwa daga ofishin hukumar zaɓen INEC daga Abuja mai ɗauke da sa hannun kwamishina kuma shugaban kwamitin watsa labaru da ilimin zaɓe Festus Okoye Esquire ya ce an kafa kwamiti a ƙarƙashin kwamishina na ƙasa domin ya binciki batun rikicin zaɓe na ƙaramar hukumar ta ba balewa a jihar Bauchi. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. Kuna dai tare ne da sashen Hausa na murya Amurka anan birnin Washington DC inda yanzu agogo ke cewa karfe 1 dare ne da minti 16 yanzu bari mu je ga shirinmu na gaba. Demokradiyya a yau. A yau za mu yi nazarin zaɓuka da aka yi a Najeriya. menene ya jawo cece kuce a zaɓukan shugaban ƙasa da na gwamnoni da ma na 'yan majalisu akwai wani abu ne da gwamnati ba ta yi daidai ba ne ko dai halin 'yan takara ne ya jawo koma baya a harkar zaɓen da ya sa aka dakatar da bayyana sakamakon zaɓen gwamnoni a jihohi shida sunana madina dauda a yau ma ni ce zan ja ragamar shirin. zaɓuka lafiya a jihohin arewa saɓanin abin da ya faru a kudu inda aka samu salwantar rayuka har talatin a ƙididdiga da ƙungiyoyin sa ido suka bamu masu sa ido sun ce akwai alamar ci gaba da aka samu a harkar zaɓen tun daga na shugaban ƙasa ya zuwa na gwamnoni da kuma 'yan majalisu amma matsalar rashin tsaro da aka samu a lokacin zaben gwamnonin ya sa an yi zargin yin amfani da ƙarfin iko fiye da kima wani darasi muka koya kuma ina mafita A yau ina tare da Dr. Abubakar Umar Kari, ƙwararre a harkar siyasar ƙasa da ƙasa da kuma zamantakewa. Dokta ina maka maraba da zuwa. Wace rawa za ka iya cewa gwamnati mai ci yanzu ta taka a harkar zaben nan da ya gabata? Za a iya cewa gwamnati ta taka rawar da ya kamata ta taka na farko da gwamnatin tarayya ta ba da hukumar zaɓe cikakken kuɗin da ya kamata a ce ta amfani da shi kuɗin da aka wa hukumar zaɓe an ba su gaba ɗaya cikakki sa'an nan kuma gwamnatin tarayya ta ba da hukumominta daban-daban umarni domin su tabbata cewa wannan zaben ya gudana waɗannan hukumomi kuma sun hada da jami'an tsaro wanda su ma rawar da suka taka muhimmiya ce sa'an nan kuma shugaban kasa ya yi ta faɗa yana nanatawa a kan cewa babban burinsa shine a lokacinsa an yi zaɓe karɓaɓɓe mai tsafta wanda ciki da wajen ƙasan nan kowa zai yadda akan cewa an gudanar da shi cikin zaman lafiya da kuma kamar yadda aka tsara to a nan ne za a ce akwai miskila saboda zaben ya zo da miskiloli daban-daban kuma gwamnatin tarayya da masu sauran gwamnatoci a matakai daban-daban ba za su kaucewa zargi akan cewa suna da hannu ko dai a zahiri ko a baɗin wajen aukuwar waɗannan mishkiloli ba alal misali an yi ta zirge-zirgen cewa jami'an tsaro sun a waɗansu wurare sun yi ta sawa. masu jefa ƙuri'a a waɗansu wurare an ce an yi ta kakkame 'yan adawa da kuma magoya bayansu sa'an nan kuma an ce jami'an tsaron da sukan kawar da ido idan ana aikata waɗansu abubuwa na ba daidai ba maimakon su yi aikinsu to amma idan an sa abun a mizani ni dai a na sai a ga cewa irin rawar da gwamnatin tarayya ta taka a wannan zaɓe abun ayaba to in abin ayaba ne me yasa da yawa daga bangarori daban-daban waɗanda suka sa ido da waɗanda ma ke cikin ƙasa ke ganin cewa wannan zaɓe ba tsabtacciya ba ce. eh ai maganar yaba gwamnatin tarayya daban maganar kuma zaɓe ya gudana tsabtacce da kuma karɓaɓɓe daban akwai masu ruwa da tsaki a wurin harkokin zaɓe kuma kowanne yana da alhaki na tabbatar da cewa an aiwatar da zaɓe kamar yadda aka tsara ba tare da miskila ba kuma zaɓen ya kasance karɓaɓɓe mai tsafta to waɗansu daga cikin waɗannan masu ruwa da tsaki ko dai ba su taka irin rawar da ya kamata a taka ba ko kuma ma irin abubuwan da suka taka su suka jawo zaben bai tafi daidai kamar yadda aka tsara ba alal misali a lokacin da mad kuma wurare da dama jami'an zaɓe ba su isa rumfunan zaɓe da wuri ba eh, ko kuma ba su kawo cikakkun kayayyakin ba ko kuma irin na'urar nan mai tantance masu kaɗa ƙuri'a an yi samun tangarɗa a kanta to kin ga anan ba za a zargi gwamnatin tarayya ba sai dai a zargi a hukumar zaɓe a sa'an nan su kansu 'yan siyasa da kuma jam'iyyu sun yi ta tunzura mutane aka rika tashin hankali a rumfunan zaɓe da wuraren tattara kuri'u irin furuce-furucensu da maganganun da suka rika yi a lokacin da dama sun jawo rigingimu da dama sa'an nan jami'an tsoron su ma a wurare da dama ba su yi adalci ba to saboda haka idan kin duba ɗaya bayan ɗaya masu ruwa da tsaki kowannen su za a iya lakaba masa laifi nan da can game da abin da ya wakana ranar zaɓe da kuma bayan zaɓe ai 'yan siyasan nan su ne dalilin yin zaɓen in kuma su ne masu tada husuman nan kenan ana nufin ba yadda za a yi najeriya ta demokradiyya mai kyau kamar yadda sauran kasashe ke yi kenan zuwa yanzu dai hakan bai faru ba to amma ba za a yanke kauna ba saboda ita demokradiyya kamar wata tafiya ce mai nisa sannan a hankali akan kai gaci ko kuma akan kai inda aka sa a gaba kuma a hanyar dole a yi ta sa matsaloli to a yanzu matsalolin muke gani to amma kuma ai daga dubu biyu da sha 2011 zuwa yanzu abubuwa da dama sun gyaru saboda irin zaɓuɓɓukan da aka yi a baya ai munin su da wasu ai sun fi na yanzu kusan ai da a wurare da dama ba ma zaɓe ake ba ɗaukan bayro da tawada kawai ake a rika rubuta sakamako na ƙarya a rika ayyana mutane akan cewa su suka ci zaɓe to amma daga 2011 zuwa a tahir jiga yanayin zaɓe gaba ɗaya ya fara canzawa an sami nasara a 2015 a lokacin da aka fara amfani da kimiyya wajen yin rajistan masu zaɓe da kuma amfani da na'urar nan mai tantance masu kada kuri'a wannan shi yasa idan aka yi kiyasin irin ƙuri'un da da ake bayarwa ma 'yan takara zuwa yanzu sai a ga su da kwarai da gaske kuma shi yasa su kansu 'yan siyasa suka rika canza salon irin maguɗi da suke yi ai da ana wa wurin akwati ne ko kuma a rika rubuta to amma yanzu idan awa wuri akwatin kusan ba za ka iya samun nasara ba to shi sa yanzu aka rika kawo irin abubuwa irin na sayan kuri'u da kuma a rika tura yan iska suna ta da hankali a wurin tattara kuri'u da sauransu to saboda haka an samu ci gaba to amma babban abin da yasa ake samun matsala ni ina ga shine tarbiyya da kuma halin 'yan siyasar najeriya musamman ma siyasan nan ta ko a mutu ko a rai wato dole ko sama da ƙasa za ta haɗu sai mun ci zaɓe kuma babu wani abin da waɗansu 'yan siyasa ba za su iya yi ba domin ganin cewa sun samu nasara mai kyau da mara kyau to irin wannan halayya ita take jawowa a dinga tashin hankali a rinto ana zubar da jini kuma zaɓuka ba sa tafiya kamar yadda aka tsara su To, Dokta, akwai korafi da ake yi na cewa kila da sa idan ko kuma da amincewan gwamnati wajen irin matsalolin nan da kan lissafa yanzu ana samu a harkar zaben kasar nan. Domin yawancin jihohin da ake samun matsalolin nan yawancin jihohin da gwamnati mai mulki ke kansu ne. Eto, eh amma ni kuma yana ga abun ba haka yake ba saboda jihohin da ake maganin cewa an samu matsala ba ma su ne aka samu matsala ba su a waɗannan jihohi zaben ne kawai bai kaya ba. Amma inda aka samu tashin hankali akwai jihohin da jam'iyya mai mulki take mulki akwai kuma na 'yan adawa alal misali jihohin da aka fi kashe mutane ma jihohin rivers ne da kuma delta da kuma ebonyi jihohi ma wa'annan jihohin su ne flashpoint jihohi ai da ake dana akwai tashin hankali ko ba nan ne ba eh kwarai da gaske saboda mu abin da muke dauka matsala shine a ce yanayin zaben gaba daya an hargitsa shi ko an samu tashin hankali da kashe-kashe da kone-kone har ko dai zaben ma bai yi ba a wurare da dama ko kuma kazancewar zaben ya sa za a rika kokonton hancinsa to amma abin da aka samu a yawancin jihohin arewa wanda jam'iyyar apc take mulki a shine an kasa cika ka'ida nan da hukumar zaɓe ta gindaya akan cewa duk lokacin da sakamakon zaɓe ya fito idan rata da take tsakanin wanda ya na ɗaya da mai bi masa ba ta fi yawan ƙuri'un da aka soke ba to dole za a sake ba da dama a waɗanda ba su kaɗa ƙuri'u ba su kaɗa to wannan abu shi ya sa zaɓuɓɓuka a jihohin adamawa da bauchi da kano da da sokoto da benue da kuma plateau bata kaya ba aka ce sai an je an sake yin zaɓe kamar yadda ka yi bayani yanzu abin da ya faru a jihohi shida da ka lissafa tana cikin dokar zaɓe ta ƙasa to me yasa ake samun yawan cece kuce akan cewa wannan ya nuna kamar gwamnatin da ke ci ne ke neman ta yi maguɗi dole gwamnoninta su dawo wato abubuwa biyu ne akwai tunani na wanda yake ganin ya ci zaɓe da kuma magoya bansa saboda zaɓe abu ne mai cire kwarai da gaske kaman kana dab da za ka ɗau kofin ne sai aka ɗan ɗaga ka kasa kama to saboda haka irin wannan abu yana da cin rai yana kuma da tunzurawa kure da gaske a nan za mu dasa aya a wannan shirin idan allah ya kai mu lafiya makon gobe za mu dora a madadin dr abubakar umar kari ƙwararre a harkar siyasar ƙasa da ƙasa da kuma zamantakewar ɗan adam ni madina dauda da na shirya kuma na gabatar da shirin nake sallama da ku mu kasance lafiya. To madalla a gaida Madina yanzu kuma ga labarai a takaice. a takaicen gwamnatin Amurka na kokarin jan kafa kan kiraye-kirayen da ake daɗayi a ciki da wajen ƙasar cewa ta ba da umarnin dakatar da amfani da wasu sabbin jiragen sama samfurin jet waɗanda sau biyu irin su ke rikitowa cikin watanni shida kawai har aka samu mutuwar mutane 350 a cewar wasu hadiman fadar shugaban Amurka ta White House. shugaba trump ya shiga tattaunawa kan matsalar ta jirgin sama samfurin boeing 737 max 8 tare da wasu mutane waɗanda hadiman ba su fayyace ba a halin da ake ciki kuma gwamnatin ƙasar Somalia ta hana amfani da nau'uka hudu na wasu jiragen sama samfurin antonov waɗanda ke kerawa a ƙasar rasha saboda kayan mutane daga yiwuwar haɗari a ƙasar hukumar zirga-zirgar jiragen sama ta kasar ta somalia scaa a takaici ta ce daga ranar 15 ga wata wato da wannan wata na maris babu wani samfarin an24 an26 da an32 da kuma an12 da za a bar sheke ta hazin sararin saman kasar mutane kimanin dubu uku akasari mayakan kungiyar isis sun fice daga yankin bagos na kasar siriya jiya talata a yayin da dakarun da ke samun goyon bayan amurka ke lugudan wutar rokoki da manyan bindigogi kan abin da ya rage na yankin na isis hukumomin isra'ila sun rufe wuri mafi tsarki na birnin kudus mai matukar sarƙaƙiya wanda yahuda da musulmi ke darajanta tashi bayan da aka jefa wani gurneti kan wani ofishin 'yan sanda da ke wurin jiya talata 'yan sanda sun fafata da falasinawa da dama a wannan ginin wanda yahudawa ke kira temple mount a yayin da musulmi kuma ke kira haram al-sharif an kwashe dukkanin masu ibada daga harabar ginin to masu haro da aka kawo karshen shirin namu na wannan safiya sai kuma dan anjima da hantsi za mu dawo muku da wani sabon shiri idan allah kama da misalin karfe 8 kenan agogon najeriya nijar kamaru da caji wato karfe ukun dare kenan a nan washington dc kada manta za a iya zuwa shafukanmu na intanet domin sake jin wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon rahotanni cikin bidiyo da ma hotuna wato a shafinmu na voahausa.com ko kuma a shafinmu na facebook yanzu madadin shi ibrahim kalmasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma cuba hero da ya haɗa shirin baki ɗansa sai injiniyan mu john ellison Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Le Monde aujourd'hui.